Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mitoci sittin ashirin da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya fara'a nomad fm da fm niya sai kuma tashar mata voa africa akan mita 200.5 zangon fm a birnin yamai a ƙasar ghana za a iya kama mu alfa rediyo da ke kumasi a da yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Lahadi 15 ga watan Disamba shekarar 2019. Hadiza Kyari ce tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko Sarfilu ba mukanin labarai. To Hadiza yau Lahadi tattaunawar da ake kan batun sauyin yanayi a birnin madar ya shiga yini na biyu inda jami'ai da kasashe kusan 200 suka kasa cimma matsaya kan mabambantan ra'ayoyinsu. Haka kuma yawan mutanen da aka tabbatar da mutuwarsu daga aman wutar da ya barke a tsibirin Whiteland na kasar New Zealand ya haura goma sha shida. Haka kuma za mu ji cewa waɗanda suka yi boran da ya kai ga tumɓuke tsohon shugaban ƙasar Sudan Omar albashir a cikin watan Afrilu sun ce hukuncin da aka yi masa bai yi tsanani ba. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa daga ranar ɗaya ga watan Janairu ne na shekara mai zuwa a ƙasar Ghana za ta fara koma amfani da shinkafa da aka sarrafa a ƙasar. Haka kuma mazaunan jihar Adamawa sun nuna damuwarsu game da lalacewar manyan hanyoyi a jihar musamman a wannan lokaci da tsaro ya taɓarɓare. lokaci ne gwamnati an ce an yi awarding project eh, contract tun gudun 2017 yanzu ana neman gudun shekara uku aiki ya lokaci ma a ce ba a yin sa kwata-kwata aikin ya siya wani lokaci a bada uzirin damina ne da sauransu amma sai kasance sam aikin bai je ko ina ba. sannan kuma za ku ji cewa kungiyar kare hakkin bil'adama na human rights a nigeria ta shaida cewa ta samu rahoton kaddama da fyaɗe har guda 76 da aka aikata a jihar gombe Eh, da cin zarafin mata ya zama annoba a cikin al'umma shi yasa muka zo mu roki House Assembly a tabbatar da wannan dokar. Saboda muna fata insha Allah aka tabbatar da dokar za a samu sauki. sannan uh, muhammad hafiz baballe na nan tafa da shirin idan kwaya ta narke wanda ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni. To masu sauraro salamu alaikum barkanmu da yammacin ranar nan ga labaran duniya. Yau Lahadi tattaunawar da ake kan batun sauyin yanayi a birnin Madar ya shiga yini na biyu inda jami'ai daga kasashe kusan 200 suka kasa cimma matsaya akan mabambantan ra'ayoyinsu. Jagorar taron ministar muhalli ta kasar Chile, Caroline Schmidt, ta faɗa wa wakilan da su duba sabuwar yarjejeniyar da ita da makarrabanta suka samar su kuma sake haɗuwa da misalin karfe ɗaya da rabi na dare agogon can domin ci gaba da tattaunawar. Ƙasashe masu tasowa da ƙungiyoyin kare muhalli sun yi gargaɗin cewa yarjejeniyar da aka raba a daren jiya Asabar za ta iya mayar da hannun agogo baya ga yarjejeniyar sauyin yanayin da aka samu a shekarar 2015 ta Paris Climate Accord. a ɗaya ɓangaren kuma 'yan rajin kare muhalli a kudu maso gabashin asiya ciki hadda takwarar aikin matashiyar nan da majallar time magazine ta zaɓa a matsayin mutum ta shekara greta thunberg sun nuna damuwa game da yadda ba a baiwa matsalar sauyin yanayi kulawar da ta kamata suna masu kukan jami'ai za su bar tattaunawar muhalli da ake a birnin madrid ba tare da cimma yarjejeniyar matakan da za a ɗauka kan sauyin yanayi na shekarar 2020 ba. yawan mutanen da aka tabbatar mutuwarsu daga aman wutar da ya barke a tsibirin white island na kasar new zealand ya hau da sha shida bayan da wani ɗan ƙasar australia ya mutu a wani asibitin birnin sydney babu nasara a aikin neman gawarwakin mutum biyu da suka ɓace a tsibirin yau lahadi kwamishinan 'yan sanda mike clement ya faɗi a wata sanarwa cewa a ruwan da aka yi wa gargaɗin ƙarshe wanda ya kai har zuwa teku da ya wuce a ce garawakin suna cikin ruwa ya ƙara da cewa tawagar ma'aikatan ceto suna cikin takaici mun fahimci takaicin da 'yan uwan waɗanda suka mutu suke son a samu garawakin 'yan uwansu ke ciki gwanayen ninkaya da suka yi aikin neman gawar mutum biyu a jiya asabar sun fuskanci kalubalen yanayi a cewar mataimakin kwamishinan 'yan sanda jim tim masu ninkaya sun fuskanci matsalar rashin gani a ruwan da toka da baraguzan aman wutar ya haifar akalla mutum 27 da suka tsira da ransu sun samu kuna sama da kashi 71 cikin 100 a jikinsu. Kotu a ƙasar Sudan ta yanke wa tsohon shugaban ƙasar Umar albashir a jiya Asabar hukuncin ɗaurin shekaru biyu bayan samun shi da laifukan cin hanci da rashawa da kuma halatta kuɗaɗen haram. Tun cikin watan Afrilu ne aka tsare Bashir al-Bashir mai shekaru 75 a duniya bayan da sojoji suka hambar da gwamnatinsa yayin zanga-zangan ƙin jinin gwamnatinsa da ta kwashe shekaru 30 tana mulki. zai ci gaba da fuskantar wato hukunce-hukunci a kan laifukan yaƙi da na kisan ƙare dangi da azabtarwa da kuma kashe masu zanga-zanga waɗanda suka yi boran da ya kai ga tumɓake tsohon shugaban a cikin watan afrilu sun ce hukuncin bai yi tsanani ba. an kuma zargi albashir da aikata laifukan cin zarafin bil'adama da kisan kare dangi a kotun manyan laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa a birnin dafur sama da fararen hula dubu ɗari uku ne aka kashe tun shekarar dubu biyu da biyu a wani rikicin da ya fitar da wasu mutane miliyan biyu daga gidajensu wannan ne hukuncin farko a cikin jerin tuhume-tuhume da ake yi wa bashir shine kuma hukuncin farko da gwamnatin wucin gadin ta yi tun bayan da ta ɗauki karagar mulkin ƙasar To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar China ta soke karin haraji akan wasu kayayyakin Amurka da aka shirya zai fara aiki yau ranar 15 ga watan Disamba. hukumar da ke kula da haraji ta kasar ta faɗi a yau asabar bayan da manyan kasashen biyu masu girman tattalin arziki suka amince da fuska ta farko ta yarjejeniyar ranar juma'a yarjejeniyar da jita-jita ta ta karaɗe kasuwar duniya cikin watannin da suka gabata an rage ƙarin harajin da amurka ta yi da musayar abin da jami'an amurka ke cewa za a samu babban sauyi inda china za ta sai kayayyakin amfanin gona da sauran wasu kayayyaki a wani bangaren mayar da martanin harajin da china ta shirya sakawa kayan amurka wanda aka shirya zai fara aiki a yau lahadi an shirya shi ne kan kayayyakin da suka hada da masara da alkama zuwa motoci da kayan motoci sauran haradin da china ta saka wa kayayyakin amurka za a bar shi ci gaba a cewar hukumar a wata sanarwa da ta fitar ta shafin yanar gizon gwamnati ciki har da shafin ma'aikatar cinikayya china ta amince za ta ƙara sayan kayayyakin amurka na akalla dala miliyan 200 cikin shekaru biyu masu zuwa kan ƙarin yawan wanda ta saya a shekarar 2017 daga ƙarshe ofishin babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga ƙasar india ta soke sabuwar doka da ta yi kan zama ɗan ƙasa wanda ya ce nuna wariya ne ga al'ummar musulmai zanga-zangar tashin hankali ta barke a jihohin assam da tripura bayan da aka samar da sabuwar dokar zama ɗan ƙasa a makon da ya gabata inda aka kashe mutum uku tare da raunata wasu masu yawa ciki har da 'yan sanda ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya ce farautar mutanen da suka fita zanga-zangar da gwamnati ta yi domin tabbatar da dokar abu ne da ofishin ya kira nuna kwariya sabuwar dokar dai ta baiwa wasu tsirarin addinai shida waɗanda suka yi gudun hijira daga afghanistan da bangladesh da kuma pakistan damar zama 'yan ƙasa amma mai magana da yawon hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya jeremy lawrence ya ce dokar ba ta hada da bayo musulmai kariya ba ya ci gaba da cewa dokar zama ɗan ƙasa ta Indiya ta saba dokar ƙasa da ƙasa wadda ta haramta nuna bambancin jinsi ko ƙabila ko kuma addini. a gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Ghana dai Akufo Ado ya ce daga ranar 1 ga watan Janairu na shekara mai zuwa gwamnati za ta umarci jihohin kasar da su fara yin amfani da shinkafa da ake sarrafa a kasar. domin inganta noma da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Wakilin muryar Amurka a Accra, Redwan Abbas ya aiko mana da ƙarin bayani. Shugaban ya faɗi haka ne a lokacin da yake wa 'yan jarida jawabi a banquet hall da ke Jubilee House wato fadan shugaban ƙasa ya ce an zuba tulin jari a fagen aikin noma kuma manufarsa ne. mu iya dogara ga kanmu. Mun samu labarin farin ciki a baya-bayan nan yanzu jihar gabashi na sarrafan tulun shinkafa da ya shige abin da ake bukata matsalar da muke da shi yanzu shine kasuwancinsu da wurin su da yadda za a taimaka ya ɗore farkon lokaci kenan da hakan ɗin ya abuku a ƙasar nan akan haka daga ranar ɗaya ga watan janairu gwamnati za ta umarci duk ma'aikatun ƙasa su rinka cin shinkafanmu na gida ya kuma sanar da kafa hukumar da za ta raya shuke shuke sauran itatuwa kamar kashu mangaro kwakwan mai da dai sauransu yadda za a tashi daga dogara akan koko a matsayin itace ɗaya da ƙasar ke dogara a kanta wurin sayar da ɗiyanta waje. da ya taɓo maganar gunduma ɗaya masana'anta ɗaya shugaba akufa ado cewa ya yi hamsin da takwas yanzu haka sun soma aiki yayin da ake nan ake gina 26 kuma za su soma aiki kan rubu'i na biyu da na uku na sabon shekara Ci gaban masana'antu ya dogara ne akan gunduma ɗaya masana'anta ɗaya abinda ya zama makomar ƙasar mu da zai kawo ci gaban masana'antu. Akwai waɗanda ke tambayan ina masana'antun na gunduma ɗaya masana'anta ɗaya da ake ta ikirarin an yi ba mu gan komai ba. Hamsin da takwas na aiki yanzu haka akwai sunayensa inda suke da irin aiki da suke akwai kuma wasu guda 26 da ake ginawa za su soma aiki a rubu'i na biyu da na uku a kan zaben jefa ƙuri'a na 17 ga watan disamban da aka janye kuwa shugaba kufu ado ya ce lokaci yayi da ya kamata ɗiyan gana su fahimci yadda sha'anin siyasa ya yi baba kere a matsayin local government bai kuma yadda da binciken afrobarometer na cdd wadda ya naƙasar da yadda gwamnati ke zantar da alkawuranta na gangamin siyasa ba da ya taɓa maganar tsabtace faggen kuɗi shugaba a kufa ado ya ce shi ne zaɓi mafi kyau da zai ceto fagen ya yi wa ɗiyan gana alkawarin samun damar isa ga kuɗi. Na yi imani matakan da bankin Ghana ta ɗauka tare da taimakon ma'aikatar ministan kuɗi su ne daidai sun dace. Eh, akwai matsaloli ba mu da zaɓi barna da zai zo da zai fi shan la'anta da wadda muke sha yanzu 'yan jarida sun kuma samu damar yi wa shugaban tambayoyi bila adadin akan sallin mulkinsa ridwanullah muktar ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana Madalla a gaida Ridwan Abbas. Yanzu kuma sai Nigeria inda mazaunan jihar Adamawa sun nuna damuwarsu game da lalacewar manyan hanyoyi a jihar musamman a wannan lokaci da tsaro ma ya wakilin Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya haɗo mana wannan rahoton. Kamar yadda ma ke nunawa a kullum sakamakon lalacewar wasu manyan hanyoyi rayuka da dama ne ke salwanta baya ga asarar dukiya haka nan ma kuma da wuya a waye gare ba tare da kaji an tare hanya da miyin fashi ba musamman ma a wannan lokaci da taɓarɓarewar tsaro ke ƙara ta'azzara hanyar jalingo zuwa numan da ma numan zuwa gombe da ke cikin joyin taraba da adamawa na ko cikin manyan hanyoyin da ke tada hankulan masu ababen hawa da ma fasinjoji kuma abun mamaki tun shekarar dubu biyu da goma sha bakwai na gwamnatin shugaba buhari ta bada kwangilar gyara waɗannan hanyoyi biyu to amma kawa yanzu babu ko inda aikin ma ya je ga ma ta bakin wasu 'yan kasuwa da kuma direbobi inda mako suka bayyana irin matsalolin da suke fuskanta a yanzu. Ka fara shiga munin hanya tun daga wannan mararraban zin daga nan har ka je kanuman kana cikin bala'i hankalinka baya kunce sabili da kana ana wani rikici ta zo ta daɗa da kai motan ka ba gudu take ba balle ka iya juyawa ka dawo ko kuma a ce ka je ka ka wuce cikin rikicin din. Mun tsawon kwanakin da mutanen ka musamman mu koma ba muka zagayo wanda tun hakan kaga ba daidai bane a musamman mu matafiya saboda haka har ma yanzu ba na fa a inda hanyar take sake bi saboda lallai na samu matsala sosai. gaskiyar magana ta ɓarɓarewar wannan hanya tun shekaru biyar da suka wuce ya shafi wannan hanya domin na motar mu ta faɗi a tsakankanun daga numan ɗin zuwa jalingo motar mu ta faɗi mun je mu mun kusan kwana a wurin. Shi kokomar Isa Zakari wani mabocin bin waɗannan hanyoyi ne ya kobe da takaicinsa nema da cewa. Aiki ne gwamnati an ce an yi a wadin project eh, contract tun gudun 2017 yanzu ana neman gurin shekara uku uku aiki ya lokaci ma a ce ba a yin sa kwata-kwata aikin ya tsaya wani lokaci a bada uzurin damina ne da sauransu amma sai kasance sam aikin bai je ko ina ba. To wai kowace matsaloli ma kake ganin ake fuskanta waɗannan hanyoyi? Wanda kusan duk lokacin da ake bin hanyar dai hanya ne bai da kyau kuma duk lokacin da hanya bai da kyau yana janyo hatsarurruka da dama mutane suna rasa rayukansu a gurin nan kuma akwai matsaloli na fashi da makami wadda hanya da ya kasance ba shi da kyau sai zamto babu moto bare iya kuzari gurin tafiya ba to dole ne yan fashi suka samu a gurin duk lokacin da har yamma ya kama matafiyi zuwa gurin to lalle gara masa ko ya kwana numan ko kuma ya kwana nan jalingo ko kuma ya zagaya komin dare wanda haka din matsala ne sakamakon munin hanya din haka nan kwamre isiyaka ya ma mika kokombarin su ne ga gwamnatocin waɗannan jihohi biyu da kuma yan majalisun su sanya idanu su fito su yi magana abin su sa a binciki menene yake faruwa saboda mu san su ma suna kishin jihar su suna yanke kuma mu ma mu amfana da gwamnatin su nan bayan wannan kamar mu za mu manya a wannan gwamnati akwai wasu matan shugaban shugaban kasa wadda ita yar asalin jihar Adamawa ce. Kwa kwanaki sai da wani dan majalisar dattawa sanita isiaku Elijah Abo ya barazanar cewa za su mika bukatar soke wasu kwangilolin hanyoyi da gwamnatin tarayya ta bada saboda tafiyar hawainiya. But if they cannot work after collecting 2.2 billion, 2 billion 200 million naira from the federal government and this is the only way they did, we have nothing to do revoke the contract. A martaninsa, injiniya Salihu Abubakar na ma'aikatar ayyuka mai kula da shiyar Yola ya ce za su ci gaba da sa ido kuma gwamnati a shirye take ta soke duk wani kungilar da ke tafiyar hawainiya. The contractor pledged that on or before December this year, not baba in writing. A ma'aikatan mu tana ma sa ido kan waɗannan kwangiloli ba gashi ba wannan aiki na wannan gada tuni ma aka ba su wa'adin zuwa ƙarshen wannan wata na Disamba na cewa su kammala da kuma za mu ci gaba da sa ido da kuma duk kamfanin da ya kasa cika alƙawarin da ya ɗauka doka ta labu da za a ɗauki mataki a kai. A cewar jami'in na ma'aikatar ayyuka a jihar Adamawa kuma koma da menene yanzu ka an zura ido a gairin matakan da za a ke ɗaukan Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya. To a gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma bari mu leƙa Gombe. inda kungiyar human rights a nigeria ta shaida cewa ta sami rahoton kaddamar da fyaɗe har guda 76 da aka aikata a jihar gombe da ke arewa maso gabashin ƙasar wakilin sashen hausa abdulwahab muhammad ya haɗa mana wannan rahoton makasudin taron gangamin matan shine bayyana takaicin ayyukan fyaɗe da ake kaddamarwa akan mata musamman yara ƙanana inda mai ɗakin gwamnan jihar hajiya asma'u inuwa haya ta shaida wa majalisar bukatan a samar da doka don hukunta masu aikata fyaɗe. tattakin da muka yi zuwa house of assembly saboda muna nema ko muna roƙon 'yan house of assembly su tabbatar da dokan tsare yara da mata a kan fyaɗe haƙiƙa fyaɗe yadda cin zarafin mata ya zama annoba a cikin al'umma shi yasa muka zo mu roƙi azab Assembly a tabbatar da wannan dokar saboda muna fata insha Allah aka tabbatar da dokar za a samu sauki a nasa bayani a madadin kakakin majalisar honorable yarima ladan gauli ya shaida cewa zai mika bukatar su wa kakakin majalisar sannan ya kara da cewa majalisar tana da guduri kan batun fyaɗe faɗe da ake wa iyayenmu mata da yan eh, matasa mu yan majalisa a madadina da na wakilci kakaki majalisa wannan sako da suka kawo kuma zan yi kokari in sadarwa shi kakaki majalisa alhaji Abubakar sadiq abubakar kurba majalisa tana da wannan shiri kuma wannan kudirin yana na a zaurin majalisa yanzu tana dab da fidowa fili wannan dokan ko ba su zo ba mu za mu yi saboda abin da yake damun iyayenmu mu yake damun mu idan ba su din mu ba za mu yi aiki ba sannan idan wani abubuwa suke faruwa ba mutumin da zai iya yin bacci idan su biyu yana cikin tashi hankali dan abin ya sabi dan warka ko makwabcinka tamkar ya shafe ka ne domin idan idon abu ya tabo dole idon dama shi ma zai yawaye wasu daga cikin matan su ma dai ba a bar a baya ba wajen bayyana albarkacin bakin su Assalamu alaikum suna na Hajiya Fatima Aliyu. Abin da muke roƙo ko muke bukata gwamnati ta yi ta karfafa ta nuna duk wanda ya wannan abin a ɗauki mataki mai karfi a kan shi saboda gobe kar ya ƙara. Idan ana barin wa'anda suke aikata fyaɗe suna ci gaba da yi gwamnati ba ta ɗauki mataki mai karfi a kansu ba to gobe ma wani zai aikata. Assalamu Ni ce Khadija Ma'azu. Ina mai babban farin ciki a yau da aka yi wannan tattakin na kin kaunar wannan fadan da ya yawa a duniya. Gaskiya bakin ciki ne sai an kawo mana yara idan an je an duba mutum ya yi fade shan wannan abin daɗi ne ko rashin daɗi to mu muna gaskiya muna masu bakin cikin wannan abu dan Allah dan annabi mutuna akwai hisabi akwai mutuwa duka Allah zai daga mu ya tambaye mu kiwo aka bamu don Allah wanda suke yi su haƙura su daina assalamu alaikum. Ƙungiyar Human Rights mai Faftukar kare 'yancin ɗan adam ta bakin shugabanta a jihar Gombe Muhammad Aliyu Wayas akwai iyayen yara da ke aikata fyaɗe a kan 'ya'yan nasu. Muna da cases sun kai saba'in da shida da aka samu a jihar Gombe a shekarar dubu biyu da goma sha tara. Fyaɗe kawai. Fyaɗen nan an yi musu irin rukunin mata ne. yawanci yara ne irin 'ya'yan talla da sauransu din nan wasu ma wanda ya shafi su ne suke musu wannan fagen ma wanda suka haife su wanda suka haife su wanda su ba sa gida don mun yi wannan kes din abin takaici eh to me kuka yi da irin wannan iyaye mun kai su kotu yanzu ne ma ake cikin kokarin shari'a din Abdulhamid Muhammad da Amurka daga Bauchi a Najeriya da Abdulwahab Muhammad. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma da minti ashirin da biyu na safe ga shirinmu na gaba. da kwaya tun ga ne. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za ku ji tattaunawa da wani matashi da hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ta jihar Adamawa ta kama ya shuka tabar wiwi a bayan gidansu matashin dai ya nuna nadamarsa na aikata wannan laifi ya kuma gargaɗi 'yan uwansa matasa akan irin halin da ya tsinci kansa wakilin ibrahim abdulaziz ya fara da tambayarsa kamar haka ya suna apollos apollos wa jonathan wannan menene aka kama ka da su wannan wiwi ne wiwi eh. me kake da su wannan shine farkon shuki na bayan gidan makena ok ka shuka ne eh. kuma yasa sa ka shuka to na ga dai ana sha kuma yara da yawa suna suna sha ni kuma sai da na ga yayan kuma na sai na shuka kawai sai ka shuka eh. ah, me za ka da shi tun da ka shuka gaskiya alamore abinda ya sa na shuka shi da ya girma in na samu ni ma yana so in sayar in ga koya take shine kawai ba wai wani wato damin ka shuka domin ka sayar in na samu ba eh. Eh. ka san wiwi yayi eh, kuma ka shuka amma ba na sha ne kan ne kuma ka shuka to alan goro ni farkon gwada wani shi ne sa kawai kawai wani abu ba to gashi yanzu ka shiga hannu hakan ah, daman ka ce domin ka sai da hmm. ah, an kama ka ya kaji gaskiya ban ji daɗi ba ko me yasa baka ji daɗi ba gaskiya yadda nake gani kam gaskiya har gaba daya ma ga alamar na ya gama bacewa magaba a rayuwa na kam ka ce na ga wancan ya ce eh, wannan kuma bushashe eh. eh, bushashe nan me za ka shi wannan dama ina so sai sun gama gaba daya mm, sai ka sun kame a sayar da su sai ka sayar to yanzu ka shi kana hannu kamar yadda ne ce ka ce baka ji daɗi ba mm. me kake tunanin yasa aka kama ka to gaskiya tunani yanzu kam baran ya faɗi adadin yawan tunanin da nake ciki ba gaskiya ko me yasa aka kama ka eto don an ce ba a son sa ba a so kuma kake yi to kaga abu da kuskure kama ba ta wuce lokacin sa to yanzu ga masu irin hali naka da suke yankin ku yankin kuma ya san gari yan yan eh. a wace karamar hukuma gombe a gombe na san kula da dama ko eto eh ba da rasa ba kam ba da rasa ba kam wa ko wa ka maka irin iri kam na je na same su a filin da suke sha ko yanzu ma za ka same su ranar kasuwa ana za ka je ka same su a gindin daura a kansu eh. kowa mai gidanku gaskiya ban da mai sayarwa tukuna don farkon yi na ne a inda ake sha din da wai ni na je na same su ne kawai na ce a dan min iri aka dan min iri kawai don suna tara irin ma a abin suna tara eh. kuma ka san iri ne eh, na san yayansa ne dai tana tafiya kai wuce ne koko me kaje a wajen da mun je kasuwa ne abun oh kasuwa ne a wajen eh oh, ana cin kasuwa a wajen eh ranar lahadi ba oh na wiwi a kasuwan asalin kasuwa abun sa su kuma suna zama wani bangare daban a gefen daji haka suna sa abun sa yanzu kamar a gwamnati kun kai ku kuke shukawa a cikin gombe mm. ni ba na cikin gombe ba a kauye ne mm. wai a kauye naku dai a kauye kam gaskiya mm. wanda ni na sani ni kadai ne sadina ne da yaran da suka dauki irin lokacin da nake dasawa suka dasa cikin gidansu su yaran kenan sun kai eh, suna da yawa ne su biyu ne eh, su biyu eh. kana da iyali ina da iyali da wato kana da mata da yara ina da mata da yara yaran ka nawa su uku ne to yanzu gashi ka shiga wannan ham ya kaji gaskiya ban ji dadi ba baka ji ba gaskiya ban ji daɗi ba kuma ka aikata na aikata na taka doka kam na san na taka doka amma ina neman afuwa ne sannu ba ka tani kan cewa tunda an ci doka ne watakila yana lalata mutane kuma kana so ka lalata wasu to ga sanin ka da tunani kam lokacin bare gaya maka haka ba a sai wani abu ya faru da kai tukuna kamin ka san wancan wuraren to yanzu da ya faru da kai me ya faɗa maka gaskiya ya faɗa min abubuwa da yawa kawai kamar me zai lalata rayuwar mutum kuma zai zub da mutuncin tsakaninka da wayanda kuke tare duka manyanka kuma wayanda suke ganka da mutunci ba za su ganka da mutunci ba yanzu ga masu tunani irin naka ga masu hali naka tun yanzu ka ce zai lalata zai kuma kaza me za ka faɗa musu tun yanzu kai ka samu kanka ciki gaskiya in na samu mutum yana aikata wannan irin abun na ganshi da shi kam dan ce masa ya daina in bai daina ba ni ma zan kai shi gaban hukuma shi ma ya san ko wani hali ni ma na shiga ciki shi ma ya bari kamar yadda ni yanzu na na shiga a ka shiga wani hali ne na shiga wani halin da ba shi ne gaskiya wani irin hali ka shiga ha gaskiya yau kwana na ya kai uku hmm. ban ga iyali na ba kuma ban san halin da suke ciki ba dole na shiga hali sosai me za ka faɗa iyalinka tunda ka ce ka ja musu abin kunya ko wannan kam tabbas to me zaka faɗa musu gashi ka kai baban su kai ne kuma da ka da ya dai su yi hakuri sai abinda hukuma ta dauki mataki a kai hukuma kuma yin ta ta yadda eh, ta bani rangwame ta sassauta min abubuwan da ake yi duk lokacin da na iske kai na gida ba su hakuri ba zan sake yi ba. Kome sa ba ka sake ba? Gaskiya na ga wahalansa. Nan kuma za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma mako mai zuwa za ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga wakilin Ibrahim Abdulaziz da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin. Yanzu a madadin su duka da kuma Chubahiro Diodne da ya taimaka wajen haɗa wannan shirin. Ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe, kafin mu kammala shirin gasar fil ya dawo da takaitattun labarai. To a takaice yau Lahadi tattaunawar da ake kan batun sauyin yanayi a birnin madar ya shiga yini na biyu inda jami'ai daga kasashe kusan 200 suka kasa cimma matsaya kan mabambantan ra'ayoyinsu. Jagorar taron ministan Mahallin kasar Chile caroline schmidt ta faɗa wa wakilan da su duba sabuwar yarjejeniyar da ita da makarabanta suka samar su kuma sake haɗuwa da misalin karfe ɗaya da na safa a wancan domin ci gaba da tattaunawar. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin shisar filo hashim gumel da ya taya gabatar da shirin da lainat sahilu da ya hada shirin sai kuma injiniyan namu na yau wato voitech wanda aka fi sani da zanga-zanga ni hadiza kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc